Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya har yanzu dai Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga musulmi a fadin duniya da a dukufa wajen addu'ar samun zaman lafiya a Gaza da sauran wurare. Uh, in Gaza and anywhere where we have problems. Let's remember everybody pray for peace to reign in the world. Za a kuma ji maimaicin rahoto na musamman kan cutar Apollo mai sa ido ja da zafi. Za kuma a ji mu da labaran wasanni? To amma kafin nan ga Zahar Aminu fage da labaran duniya. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa. A cikin wata sanarwa, Ms. McCain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a Gaza, kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ne ke isa yankin da iyakokin ƙasar. ta ce babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu tunda ta hanyar iyaka ɗaya kaɗai ake iya shigar da kayayyaki fata na shine a sake buɗe wata hanyar don isar da agajin jin kai da ya hada da abinci don ceton rai a gaza da yammacin jiya alhamis sojojin isra'ila sun sanar da cewa sun samar da ruwa lita dubu hudu da abincin da za a iya ci nan take guda dubu daya da dari biyar ga asibitin shifa Sojojin Isra'ila sun wallafa a kan shafin X wanda aka fi sani da Twitter cewa kare lafiyar fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikata shine kan gaba. Yayin da aka shiga wata na biyu ana ci gaba da gwabza fada a zaga a Gaza. Ana samun tashe-tashen hankula daban-daban a faɗin Amurka. hare-haren da ake kai wa yahudawa da musulmai da larabawa 'yan amurka ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama sakamakon rikicin da a yawancin lokuta ke janyo martani mai zafi daga bangarorin biyu wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin yahudawa ta amurka mai suna anti-defamation league ta ba da rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi kiyayya ga yahudawa har sau 832 da barna a wurare da abubuwa da tsangwama a tsakanin bakwai ga watan oktoba ranar da hamas ta kai wa isra'ila hari zuwa bakwai ga watan nuwamba hakan na nufin a duk rana ana samun aukuwa irin waɗannan lamura kusan sau 28 hakan kuma na nuna an samu karuwar irin waɗannan lamura da kashi 315 fiye da adadin da aka gani a wannan lokaci a bara a lokaci guda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna council on american islamic relation ta ba da rahoton cewa an samu karuwar cin zarafin da ba a taɓa gani ba tun bayan da aka fara yakin a tsakanin ranar bakwai ga watan oktoba zuwa hudu ga watan nuwamba kungiyar ta samu sakonnin neman taimako da korafe-korafe sau dubu da 1,283 akan nuna kyamar musulmai ko larabawa karin fiye da kashi 216 da aka gani cikin kwanaki 29 idan aka kwatanta da bara. A jiya Alhamis shugaban jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi wadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen hedkwatar jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington yayin da suka yabawa yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin. Masu zanga-zanga sun yi gama da 'yan sanda a wajen hedkwatar a daren ranar Laraba. yayin da suka yi gangamin neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. shugaban jam'iyyar democrat na majalisar wakilai hakim jeffries da 'yan jam'iyyar democrat catherine clark da shugaban jam'iyyar democrat pete agula da kuma shugaban kwamitin yakin neman zaben 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai susan delbany duk sun sanya hannu kan sanarwar ta jiya alhamis biyu bayan gangamin. 'Yan jam'iyyar Democrat ciki har da Jeffries suna cikin ginin headquarter a lokacin zanga-zangar wacce da farko aka shirya da niyyar toshe hanyoyin fita ginin ta yadda akan dole 'yan siyasa su ga gangamin na nuna goyon baya goyon bayan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fiye da yara 'yan Ukraine 2,400 aka kai Belarus tun daga lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike da jam'iyyar Yale ta wallafa a jiya Alhamis. Sakamakon binciken da cibiyar binciken humanitarian ta gudanar a makarantar kula da lafiyar al'umma ta Yale shine mafi girma ya zuwa yanzu. game da rawar da belarus ta taka a zargin cewa rasha ta sauya wa yaran ukraine da yawa matsuguni zuwa belarus akan dole rahoton ya nuna cewa an kwashe yaran ukraine 'yan shekaru shida zuwa goma sha bakwai daga akalla birane goma sha bakwai a yankin ukraine da rasha ta mamaye jami'ar ta yal ta gano fiye da yara dubu biyu da aka kai zuwa cibiyar kula da yara ta dubu. dubrava a yankin Nix na kasar belarus tsakanin watan satumba na shekarar 2022 zuwa watan mayu na shekarar 2023 haka kuma an kai fiye da yara 390 zuwa wasu cibiyoyin daban guda goma sha biyu a cewar rahoton. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana muradin Amurka ga shugabannin kasashe da shugabannin kamfanonin da suka halarci taron koli na kasashen yankin Asiya da Pacific da ake kira APEC a e takaice. Inda ya ce Amurka ta kudura niyyar daukar kyakkyawan mataki a fannin cinikayya da ƙawancen da zai amfani tattalin arzikin kasashe a faɗin yankin Pacific. bayan ganawarsa da shugaban china xi jinping biden kuma ya shaidawa shugabannin 'yan kasuwa cewa amurka tana kawar da duk wata barazana tare da raba kafa amma ba wai ta raba gari bane da beijing sai dai a kalamansa biden bai bayyana wani abu da ke nuna cewa amurka da abokan hulɗarta na yankin pacific za su ba 'yan kasuwa zaɓin da ya fi na china ba har ila yau ya faɗi cewa amurka ta zuba jarin dala biliyan hamsin a tattalin arzikin ƙasashen apec a cikin shekarar 2023 ciki har da a fannonin tsabtace makamashin fasaha harkokin jiragen sama da tsaron yanar gizo biden ya kuma nemi a miƙa saƙo game da shugabancin amurka yayin da shugabannin 'yan kasuwa ke gwagwarmaya da haɗarin yin kasuwanci a daidai wannan lokaci da ake yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya da turai da kuma yanayin tattalin arziki mara tabbas da ake fuskanta bayan annobar corona. a jiya alhamis din ya kuma ɗauki lokaci yana bayyana wa shugabannin ƙasashen yankin na indo-pacific cewa amurka ta ƙudura aniyar bunƙasa alaƙar tattalin arziki a faɗin yankin Zahara Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga al'ummar musulmi a fadin duniya da a dukufa kan addu'o'i na Allah ya kawo zaman lafiya a Gaza da sauran makamantan wurare. Ya yi wannan kiran ne yayin buɗe wani katafaren masallaci a Oyo. Hassan Umar Tambuwal gare ka. Mai alfarma Sultan na Sokoto Alhaji Sa'ad Abubakar ya buƙaci 'yan uwa musulmi a faɗin duniya da su yi addu'o'i a sami zaman lafiya a Gaza da duk inda ake da wasu matsaloli a faɗin duniya. Ya yaba wa gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde a game da gina wani babban masallaci da ake kira masallacin Adogba a a yankin unguwar iworo a cikin birnin Ibadan. Mai alfarma sarkin musulmi ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake buɗe babban masallacin na Adogba ya yi amannar cewa wannan babban aiki ne mai kyau da gwamnan jihar Oyo ya yi saboda abin da ya rataya ga wuyan kowane shugaban jama'a shine ya tabbatar da zaman lafiya da cigaban al'ummar da yake shugabanci waton 'yan ƙasa. any leader is ensure the peaceful and developed spiritual and temporal life of any citizen. Let's use such facilities to educate ourselves, educate our brothers and sisters, so that we live peacefully with one another. Shugaban Majalisar Koli ta addinin Musulunci a Najeriya ya ce mu ilmantar da kanmu, mu ilmantar da 'yan uwanmu maza da mata, saboda mu samu zaman lafiya da juna. A nashi jawabin jin kaɗan da buɗe babban masallacin gwamnan jihar Oyo Sayi Makinde ya ce ba zai nuna bambancin addini ko kabila ba ga dukkan jama'a. We will run an administration over the next uh, three plus years that will balance out any leaning, whether you're Muslim or you're Christian, you're traditional worshiper, we will ensure that what you're entitled to in your state, you get it. Gwamna Shayi Makinde ya ce a mulkin da ya rage masa na shekaru uku da rabi zai baiwa kowa haƙƙinsa ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kai ma mai bin addinin gargajiya ne ba za a nuna maka bambanci a nan jihar Oyo ba duk haƙƙinka za a baka babban masallacin dai yana ɗauke ne da abubuwan jin daɗi iri-iri iri a cikinsu akwai makaranta ɗakin karatu wajajen tsarki da dai sauran abubuwa da dama a cikin waɗanda na halarci buɗe babban masallacin sun haɗa da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero sarkin sasa dr haruna mai yasin katsina shugabannin ƙungiyoyin addinai da jama'a jami'an gwamnati da dai sauran su hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. بيتيني نوب النار طلعتيني القضاء بيتيني نوب النار طلعتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك حاولت تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من ثاني ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك بدل تكفي وحداني بدل همي في الدنيا بدل هم في الدنيا عاد الفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريد أكبر قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازيه فراجيك بيسألني فراجيك بيسألني وكيف إن كنت ناسيه أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا الصبابتين لو بالنافلتين الصبابتين لو بالنافلتين أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو بس شفت بس اهاته ما كنت يوم بتتفتح لو تابعت دقاته لو تابعت دقاته ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناته لو حسيت بأناته وطول ايام بيتظلم To a gaida marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma ga maimakin rahoto na musamman. conjunctivitis da aka fi sani da sunan apollo haushi ne ko kuma kumburi na conjunctiva wanda ke rufe farin ido ana iya haifar da shi ta hanyar alerji ko kuma ta hanyar kamuwa da cuta daga ƙwayoyin cuta cutar apollo na iya zama mai saurin yaduwa kuma tana yaduwa ne ta hanyar haduwa da ɓoye daga idon mai cutar. Dr. Dairu Garba Yaro ya ce. In ya polo ya kama mutum asibitin ana kiran shi conjunctivitis ya fara tafiya asibitin tukuna. Kada ya soma treatment a karshe fara tafiya asibiti. In ya je asibiti nan ne za a determine in conjunctivitis ne ma za a samu mishi magani. Alamun cutar Apollo sun haɗa ne da idanu da suke rikitsewa su koma jajir da kuma ƙaiƙayi da yake addabar idanun tare da fidda ruwa ko kuma kwantsa a kusa da ido. Baba sa'a na mai cewa ciwon apollo da yana da zafi sosai a ido in ba yi wasa ba ko sujjada ba za ka iya ba yana da raɗaɗi kwana uku ka za ka yaba zafin raɗaɗin ciwo zai sa ma kuntsa idon ka zai yi jajawur abin da ya ba ta komai shi da Allah ya sawaka. Ministan lafiyan jama'a Mr. Manauda Malashi ya ba da sanarwa sake bullar cutar Apollo a ƙasar. Abin da ya dace a yi amfani da shi lokacin da cutar ta bullo shine magungunan shafawa kamar su maxifloxacin ciprofloxacin da kuma sauransu masu tasirin gaske a kan cutar. Amma ya zauna a anguwa cutar na ci gaba yana da idon shi ne kuma ya dinga jin labaru in apollon ya kasance epidemi ne zai anunsi a radio kuma aka anunsi radio kuma zai anunsi kuma ya mutum zai duban tsawon lokaci da conjunctivitis ke ɗauka wanda ya kai tsawon mako ɗaya zuwa biyu majinyaci na wahala matuƙa gayya cutar na takura shi har ya rasa uwar da ta haife shi malam muhammadu murtala gani yake yi cewa wannan cuta dai muna jinta tun da nesa da nesa da nesa wallahi tun na canya wunde muna ji ana an ce wannan cuta ta zo tana garwa to da Allah ya kawo ni ga wundare kuma to da Allah ya zan kamu da wannan cuta shikenan sati na ɗaya biyu uku na shiga masallaci dai na fito masallacin asuba'i na kwanta hakan na ci da dan eh, gaikayi dai wannan rana amma dai ban aza dai wani abu ba ce wannan yini da ya wuce to kwanan gobe jibi shikenan na tashi da ido a rube duk kunsa ido ya ki bodowa nayi salati da salar da ubangiji na yi wanka na kintsa na ce ta wannan bari in gudun ji asibiti da sauri sauri an je wajen kiwon lafiyan nan su sanar da ni domin kada a yi abu a cikin duhu ban san komai ba na kwashi gudu kenan na tafi can hospital central na kiran can babban dafta na je na samu wani likita kenan ya yi mini duba wajen can wajen mutane masu ido an ce na shi gashi ne mishi bayani dai na kwanta da ni da ido na kaikayi na waye gari kuma ido ya rufe ce kun da kawai ido yake ta shi zafi ya duba mini me yake faruwa kenan yake ce mini a ah, ba wani abu bane apollo ne wallahi ta kama ni ya ce apollo a ya aka yi a na same ta ya ce aka cike zuwa kawai ba wai neman ta ya ce ok ba laifi to me magani me bai faɗa min mafitan ta me mafita kenan ya ce mini a ah, akwai dan abun da zai rubuta mini je nan ɗakin nasu na sai da magani za a bani na ɗigawa da na haɗiya to in Allah ya yarda a cikin kwana ɗaya biyu zuwa uku hudu insha Allah zan samu sauki kenan na doki wannan takarda na mika mun je na kenan na zo na mika musu na waje masu sayar da magunguna suka gane kenan suka bani abun da za su bani abun da ya likita rubuta musu duk suka bani shi ne ba su kudin su na zo gida na yi wannan yadda suka ce mini ne wannan aiki na diddiga wanda zan diga na hali wanda zan haliya a cikin dai kwana ɗaya biyu na ga dan canji ana bukatar nisantar da kai ko keɓewa a yayin rashin lafiya idan aka yi la'akari da saurin kamuwa da wannan cuta ta ƙwayar cuta. to dan kwana hudu zuwa shidda kuma ya sake dawa yana ciwon kuntsan ya sake dawa shi ne ma wani dan dattijo dan magana ya ce a ta kai aboki dan Allah ka je ka yi haɗa man da na gargajiya ka gani menene magungunan kaka game da conjunctivitis wasu na ganin cewa nono da zuma da yawan tsafta na magance ƙwayoyin cutar wanda ke takura jama'a sosai. Akwai dama wani malami da na sani ana kiran shi da zaki daga Najeriya ya zo asali dan Zaria ne. To ba irin magungunan gaskiya da baya da. Na ji shi ma na ji na mishi wannan bayani yake ce mini to a gaskiya malam Murtala akwai wannan magani. Gaskiya na wannan zafin idon naka yi. amma ga da za ka bayar na ce malam an gama zan baka. Na da ke dudduba da ya haɗa mini duk dai magungunan na nan a haɗe a cikin ɗan wani dan kwali ne hakan nan amma an haɗa kwaya da yawa ciki wani ganyen mene menene jijiyan sassaƙin ga za ka zashi duk da ɗauki ka je kana ɗigawa ka ɗiga idan ga kwana biyu ka warke da izinin Allah. Abin da ya kamata ka guji a lokacin da ka kamu shine yawan shafa idanunka domin hakan zai iya ƙara tsananin kumburi. Bugu da ƙari, haɗarin kamuwa ga waɗanda suke zaune a kewayen na haɓaka. da ta kama iyalin na ta tashi suke ce min a ah, mai gida yi ma inda na saka mun ce a ah, to kake damu kake damu na san mun san mafita kawai na tashi direct ban je ma asibiti ba na je na wajen Dr. Zaki in ce to gashi ni ba gaskiya gashi abun da kace Allah ya bani sauki Allah ya taimake ni na yi warki amma ya kama iyali na to ka bani abun da ka bani na in bata ita ma don Allah ta samu ita ma ta warke ya ce a ah, ba komai ga su kaya guda ai muka gama na dauka na kamata ni a madadin na yi sati biyu ita to sati ɗaya dai Kaluman sa ido kan lafiya sun nuna cewa tsawon makonni da dama aka samu karuwar masu kamuwa da cutar ba zato ba tsammani a ƙasar. Bugu da ƙari, a ra'ayin ƙwararre, annobar cutar ta fi amari da kuma yaɗuwa a yankuna masu yawan gaske, masu yanayin zafi da daushi. Cuta ce ta gama gari, wacce galibi ba ta da illa ga hangen nesa idan babu rikitarwa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. To a gaishe ka, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon dan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da murya Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangin Cibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. To yanzu kuma bari in ɗan zakuɗa gefe guda garba awwal ya gabatar mana da labaran wasanni. Wasanni a takaice. yanzu dai shugabannin kule-kule din wasannin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru suna cikin takun saka da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar mr samuel eto an da ya saka musu kuɗaɗen da za su gudanar da harkokinsu na taka leda a wannan shekara bayan an sasanta tsakanin samuel eto din da shi da shugabannin kule din na kasar jamhuriyar kamaru da ɗaya bangaren kuma tunda kulub din edemitabs lions ta yi kokari na ganin cewar ta samu tikitin

tafiya wasan cin kofin nahiyan afirka wanda zai gudana a kasar afirkos bayan ta buga da kasar burundi sai dai masana kwallon kafa suna ta faɗin albarkacin bakin su kan wani kasar da kasar kamaru ta samu a gaban ƙungiyar kwallon kafa na kasar ta burundi court na kwallon kafa matasa a kasar kamaru musa desayi ya tufa albarkacin bakinsa kan yadda kasar kamaru za ta yi tsintan kanta a ciki ga abin da ya ce To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, wannan wasa da ya wuce tsakanin kamaru da burundi wasa ne wato wanda zukatan 'yan kamaru kan kowa gaskiya zukata sun buga saboda wannan wasa eh, burundi sun nuna rawan gani mun fidda tsammani mato to amma da yake kamaru babban kasa ce wanda kowa ya santa babban kasa ce a wasan kwallon kafa eh, a ƙarshe dai abin mun ga nasara to kuma wannan club nan na kamarun nan yana bukatan gyara da yawa akwai tsofaffi ma a cikin wannan eh, eh, tim in na kamaru ya kamata a gyara yana bukatan gyara sosai eh, wannan wasa da suka buga da burundi da ba don mai mana tsaron gida ba na gaskiya da mun gane kuranmu to amma da yake kamaru kamaru ne insha Allah a Abidjan dama a Abidjan muka fara cin kofin Afirka eh 1984 nake ga haka ne kamar ta ci 1984 kenan kamaru ta ci kofin afirka a abidjan don allah da kuma kamaru bana insha Allah za ta je ta yi rawan gani a can insha Allah baran ce dai za su ci kofin ba amma insha Allah za za za za buga kam mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to da awuwal masu saurare kafin mu ci gaba ga wani saƙon kuma har yanzu dai labari ɗaya ne dai wasu suke mamu an kashe su wasu suke mamu suna raye asalin wanda ya kama su daga bisani ban ina bincike sai aka ce akwai wani soja yana kula da bali local government da gasar local government yana da mugun mulki wani sa'i ma shine yake ba mijina zai zo ya zuga mijina akan wasu abubuwa mijina kuma sai ya zo ya hau kai saboda shi ba nisan tashin hankali bane ina gani abin da suka yi niya dai in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar buhari ko dai wasu masu iko aka ce jira ina to a gaskiya za su halaka da ni. Shirin ciki da gaskiya na zuwa muku ne a duk ranar litinin da karfe shirin na safe a wagon Najeriya. Domin bin kadin waɗanda ke zargin an zalunce su. Yaƙi da cin hanci da rashawa har ma da bin gadon marayu. To, an gode da wannan saƙon da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. Shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga matsananciyar yunwa. A cikin wata sanarwa Ms. McCain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a Gaza kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ne ke isa iyaka iyakokin kasar ta ce babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu tunda ta hanyar iyaka kaɗai iyaka ɗaya kaɗai ake iya shigar da kayayyaki ta ce fatanta shine a sake buɗe wata hanyar don isar da agajin jin da ya hada da abinci don ceton rai a gaza yayin da aka shiga wata na biyu ana gwabza fada a gaza ana samun tashe-tashen hankula daban-daban a fadin amurka wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin yahudawa ta amurka mai suna anti-defamation league ta ba da rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi da nuna ƙiyayya ga yahudawa har sau 832 A lokaci guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna Council on American Islamic Relation ta ba da rahoton ta samu karuwar cin zarafin da bata taɓa gani ba tun da aka fara yakin. A jiya Alhamis shugabannin jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi allawadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen hedikwatar jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington yayin da suka yaba wa yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin. To Masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da produzar mu Fiona Nandudu wa Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wasu.